Kalangu, Daga nan babban birnin ya mai studio Kalangu karfe biyar da minti talatin daidai ga labaru naku da harshen Hausa. Masu sauraro gunguma ni ke muku sallama yanzu kuma ga kanun labaru. A cikin shirin za ku ji da cewa 'yan jami'ar Difa a yau ne suka shiga ɗaukar darasi. Ɗaliban makarantun birnin Zandara sun gudanar da wata zanga-zanga muna ɗauke da bayani. Yau ne ranar matasan Afirka za ku ji yadda ta kasance a nan yamme. Shirinmu na musamman zai magana ne akan tsarin adashe bayan kun sha labaru. ta madalla masu sauraro yanzu kuma ga labarun dalla-dalla jami'ar yankin difa a yau da sahi ne a hukumce suka shiga ɗaukar darasin nasu sabgar ta gudana ne a gaban magabatan bariki da na gargajiya da kuma maluman ba da karatu shugaban jami'ar ta difa profesa ali muhammad ya gansu da yanda shigar darasin ya faru ga amsar da ya yi wa musa hassan Jama'ar Difa da kanta mun fara ayyuka ne a ranar 6 ga watan Fabrairu shekara 2015 a gidan samari da 'yan mata na Difa a yayin da Boko Haram suka kai hari a Difa inda gwamna jihar ya ce mu dawo a mazauninsa inda muka ci gaba da harkokinmu na karatu domin komai ya gudana yadda ya kamata. Don haka muna jinjina wa malaman jami'a da ɗalibai da kuma iyalan ɗaliban da suka amince suka yarda ‘ya'yansu su ci gaba da karatu a cikin wannan jami'ar. A shekarar ta gabata mun samu ɗaruruwan ɗalibai, yanzu kuma mun fara karatu gadan-gadan. Muna da da yawan ɗalibai kuma yanzu haka akwai tsaro. Muna da goyon bayan hukumomin jihar, 'yan siyasa da kuma wakilan al'umma. Fasarar bayanin Profesa Ali Muhammad kuka saurara. Mahawarar da aka zartar jiya tsakanin gwamnan jihar yankin Maraɗi da sandikar malaman da darasi na jami'ar birnin Maraɗin kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba domin ko manufar da aka tunkara ba a cin mata ba manufar ita ce buƙatar ganin wato malaman sun koma ga aikin nasu. Adamu Saidu ɗaya daga mambobin ƙungiyar malaman ya yi wa wakilinmu Muhammad Mamman bayani kamar haka. Takarar da mun ka ashe tun talatin ga watan Mayu na shekarar nan kayan mu ta yashi aiki ba zan ci albashi muka ce wannan jami'a ta yadda aikin jami'a ta yadda gestion kenan yadda ake ta yadda aikin jami'a ko matsaloli ciki ya kamata a ko wasu majalisu wanda kamata a asa muka ce majalisu nan dole sai aza su cewa da conseil de l'université majalisa université wadda ciki ne duka ta yadda aikin jami'a kamata a shi ba a ce yau shekara nawa da aka fara aiki jami'an maradi ta yadda aikin ta sai zan 'yan mutane kaɗan ne kalilan ke babu zancen eh, albashi ciki wasu alawusin nan da shekaru shekaru ba a biya muku ce dole sai an biya musu kahin a wanga to su ne har yanzu ba a biya mu komi ba dole sai an biya musu sannan mu koma amma mu muna fata wannan a samu wannan matsala a samu a cokanta Adamu Saidu mamba ne na kungiyar Snack kuka saurara. Manyan ɗalibai har ma na ƙananan makaratu na garin Zandar a yau da sahe sun so gudanar da jerin gwano a cikin ruwan sanyi, sai dai kuma jami'an tsaro sun tarwatsa su tare da saka musu barkonan tsohuwa. Duk da haka sun shiga cikin gari inda suka toya tayoyi bisa kan manyan tituna. Absalam Hamidu ya yi wa Ali Kaita bayani kamar haka. Par la proximité géographique Wannan tashin hankali ya rutsa da mu ne saboda muna kusa da inda hatsaniya ta faru. A nan ga makarantarmu ga kuma ta yara abin da ya sanya duka abubuwan da aka yi ta kaduwa na barkonon tsohuwa suka yi ta faduwa a nan wajenmu. Kafin ma a fara aikin kawo agaji a nan abin ya kazance saboda kowa ya sha barkonon tsohuwa balantana ma yara ƙanana duka zubewa suka yi. Na yi ƙoƙarin kwantar musu da hankali na cewa kada kowa ya fita su zazzauna amma da abin ya azamce ya yi kamari bayan da za mu yi. Ban ma iya sanin iya yawan yaren da suka so Na yi zuba wa waɗansu ruwa a cikin ofishina da kuma cikin harabar makaranta. Amma kai abin ya kazance. A gaida Mutari Muhammadu da fassara. an sa hannu kuma ga 'yan zanga-zanga da dama inda akai dai su wato harabar aka kai su a harabar polisai mutum 23 suka ji rauni ba ɗaya cikin 'yan zanga-zanga hudu cikin jami'an tsaro dukansu dai an kai su a asibiti. A birnin Agadas tun jiya jami'an tsaro da suka hada da sassa daban-daban na masu tsaron sun shiga sintiri cikin garin tare da yin bincike a cikin wasu gidaje bindigogin da ba su da takardar izini da motocin da ba su da lamba haka zalika da masu madubi da launi dukkansu dai an caɓe su wannan rahoto ne na wakilinmu musa mamman daga agades Shugaban ƙasa Isu Muhammadu a jiya ne ya baiwa shugaban rundunar sojojin Amurka da ke girke yankin Afirka mai sunan Africom da ambasadan ƙasar Amurka a Niger damar su zo su ganshi. Tarnan Fude Ahmed ya yi rahoto a kai ga Mutari Muhammadu ɗauke da fasara. A gaban ministan tsaron ƙasa da kuma manyan hafsoshin sojan ƙasar Nijar, Janar Walter Husser ya bayyana cewa ya zo ne a Nijar domin tattaunawa bisa batun sha'anin tsaro, musamman ma 'yan ta'adda da suke ƙoƙarin zama tamkar ƙusar ƙafa ga ƙasar. Ƙirƙiro da wannan cibiya ta Africom a shekara takwas ya kawo cece-kuce iri-iri akan gaskiyar manufar ƙasar Amurka akan nahiyar Afirka. Babu wata murya da Africom ta ce aniyar ƙasar Amurka shine girka rundunar soja a nahiyar. Wannan cibiyar manufarta shine tallafawa Amurka domin ƙara horar da ƙasashen Afirka a fafatukar da suke yi wajen tabbatar da zaman lafiya. Ziyarar babban kwamandan Africom a nan Yamai yana zuwa ne a yayin da Amurka take ƙoƙarin saka maƙudan kuɗaɗe domin gina wani katafaren sansani na saukar jiragen leƙo asirin na Amurka a Agadez da ke arewa arewacin ƙasar Nijar iyaka da Libya da kuma Algeria. A gaida mutari Muhammadu. A wani bangare kuma kungiyar Faransa mai kawo tallafi ga ci gaba AFD a yau da sahe ne ta baiwa 'yan jaridar Nijar bayani a kan babi-babi inda take kawo nata tallafi. Sabgar an yi ta ne wato albarkacin wata liyafa da aka shirya wa 'yan jaridar. Kungiyar AFD da ita ce ke zartar da kashe-kashen kudaden da reshen hulɗa na ƙasar Faransa ke baiwa ƙasashen da arzikinsu bai bunƙasa ba. Philip Renault daraktan kungiyar ya yi wa habibu garba bayani a kai ga mutari muhammadu dauke da fasara Euh, a cikin fannoni uku ne AFD take kawo tallafinta. Misali garuruwan da ke zagaye da wurin da za a yi wannan madatsar ruwa ta kandaji. Saboda mu samu musu wurin zama mai kyau, wanda domin tabbatar da tsarin makudan kuɗaɗe za a saka a ciki. Muka ce kuma za mu kawo tallafinmu yadda ya kamata a game da samar da wutar lantarki. Tallafin kuwa da ya shafi asusun duniya da suke kawo gudunmawarsu a cikin shirin wanda shi kuma zai tashi miliyan goma ne na ero. A shekara mai zuwa kuma za mu saka kuɗaɗe na garakai da za su killace wuraren da za a gudanar da wannan aiki na bada ruwa wanda shi kuma zai tashi miliyan 20 na ero. Waɗannan su ne hanyoyi uku da AFD take kawo tallafi a kansu. Mutari Muhammadu Sanu da Himma Firaminista Birji Rafini a jiya a can Palais de Congrès a nan birnin Yame ya jagoranci wani zaman tattaunawa bisa tsarin bunƙasa masana'antu tsari buɗaɗɗe kuma mai ɗorewa. Zaman tattaunawar an yi shi ne wata tare da halartar reshen Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da kimtsa tsarin ci gaba. Haka zalika akwai halartar wato sashen masu zaman kansu abokan hulɗa da masu hannu da shuni manuwar dai ita ce kawo sabon numfashi mai fa'ida ga masana'antu a jamhuriyar Nijar. Ministan masana'antu tare da haɗin gwiwar reshen Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da ci gaban masana'antu onidi su ne suka shirya wannan taro. matasa 'yan sa kai ga kare mali sun shirya taron canza miyo bisa ga yanayi ranakun yau da kuma gobe a can santar agreement na nan birnin yame ne suka gudanar da shi ma'ana wato tada matasa da kwana bisa ga lamurin da suka shafi muhalli inda kuma za su tantanawa bisa cop 21 da kuma cop 22 da za a zartar a kasar maroko musaurari sani ayuba shugaban nasu Mun ɗauki aniyar haɗa matasa domin tattaunawa bisa alhakikanin gaskiyar canjin yanayi a Nijar da kuma magana bisa makamashi da sauyin yanayi domin a ƙarshen taro mu samu manufa ɗaya domin sanin abubuwan da za mu gabatar a wajen taron COP20 tare da ɗaukar buƙatocin matasa da muhimmanci. Abin da muke son yi a halin yanzu bisa canjin yanayi shine faɗakarwa da kuma mahawa shawarori inda muke shirya tattaunawa wanda muna aiki tare da wakilan al'umma inda muke tattaunawa bisa abin da ya shafi canshi yanayi. A halin yanzu dai muna gudanar da mahawarori ne domin fargar da jama'a saboda maganar canshi yanayi ba iya kawo ƙarshensa baki ɗaya sai dai ya rage ko kuma a ɗauki matakai. Don haka ne muke ƙoƙarin sanar da jama'a domin su ɗauki matakai akan wannan matsala ta canshi yanayi. c'est ces questions de résilience et prennent en compte cela. sannunka mutari muhammadu samun daraja da cin moriya ga kaso na yawan mutane shine jigon da aka baiwa ranar matasan afirka a bana albarkacin wannan rana majalisar shawarar matasan Nijar a yau da sahi ne ta shiryar da haduwa ta canza miyau da magabata masu kula da al'amuran matasan aliyu umaru shugaban kungiyar ta matasan Nijar, ya yi wa mutari muhammadu bayani kamar haka To a nan Nijar da yanzu kun gani tare da ministrori muna nan ga yi bincike bisa kan dividend demographic. Menene wannan dividend demographic? kamar cikin kasa in aka ke matasa su ne suna da yawa. Ya kamata a ce kasa ya ta gaba. Amma wanda suna produce in wanda suna ki sun fi su yawa kenan production bai wa kenan ya kamata mu mu jawo hankalin gwamnati don su sa kudi cikin karatu su sa kudi cikin sante kuma cikin matasa amma engagement da gwamnati ga doka in kun gani bisa kan terrain cikin education kaman engagement na su sa kaman 25 kudin eh, budget amma in kun ta bisa terrain ba hakan ne duk kasa ya sa kaman 3% na budget su cikin matasa a Niger ba mu kai ko 1% kenan kun gani akwai masaloli da yawa kuma duk budget a sa cikin security in ana so kwanci hankali ya kamata a ba matasa aiki ya kamata a ba su dama daga Nyamai zuwa Arlit, daga Tilber zuwa Difa, ku saurare shirye-shirye Studio Kalangu tare da rediyon Studio Kalangu, tahiyar yanayin Nijar. Karfe biyar da minti arba'in da biyu a nan babban birnin Yame shirye-shiryen Studio Kalangu kuke sauraro, yanzu kuma ga shirin namu na musamman. Jiya ɗaya ga watan Oktoba aka sallace ranar adashe a nan afirka dai tsarin adashe ya kasance wani iri mata sun yi zartar da shi madam hawa a bar shi uwar adashe ce tun shekara 1984 ga hira da ta shiga tsakaninta da nafisa adamu mu saurare su Adashi ce ta jika hamsin inda mutum ɗaya yana iya kwasar jika ɗari jika ɗari biyu ya danganta ne da irin yawan kuɗaɗen da mutum yake iya zubawa. Akwai wanda bai iya zuba jika hamsin. Muna yin adashe ta miliyon ɗaya har zuwa miliyon biyu ya danganta da yawan mutanen da adashen ta kunsa. Yanzu haka ina da mutane goma a cikin adashen wanda kowa zai kwashi miliyon ɗaya da jika hamsin. Ana yin zubi ne da zaran wata ya mutu har zuwa biyar ga sabon wata shine ƙarshen wa'adin da ake baiwa mutum ya zuba kuɗaɗen adashen. Idan an daɗe shida zuwa bakwai ga wata ya kamata a tattarawa wanda za a baiwa kuɗaɗen adashen. Ƙa'idojin da muke gindayawa shine idan mutum ya san bai iyawa tun farko ma kada ya shiga. Saboda idan wani baƙo ya shiga a cikin adashen mu to ina saka shi ne koyaushe aji na ƙarshe saboda ban san aniyarsa ba ko kuma kuma ban san ƙarfinsa ba. Sannan kuma walawala ce ake yi a sanya duka yawan mutanen a baiwa kowa ya ɗauka. Idan ya ɗauki lamba ta biyu to ba shakka a aji na biyu za a bashi. Matsalar da muke fama da ita a wani lokaci kun san tattara kudaden adashe abu ne mai wahalar gaske. Akwai mutane da suke da matukar matsala. Ina tabbatar muku na taɓa tattara miliyon ɗaya da shika ɗari biyar na damƙawa wanda ya kamata ya kwasa. Sai bayan da aka yi awa biyu ya dawo ya ce kudaden ba su cika ba ya rage shika goma. A gaskiya adashe tana da matukar amfani kuma adashen ta rufa min asiri. Na yi gini kai har ma tafiya makka ta farko da na yi a cikin adashe na yi ta. Idan aka ce ba a bin ka'ida eh ina iya yarda saboda ba mu da lamba ta kasuwanci ko wani abu na daban. Kawai adashe ba neman mutum ake yi ba. Idan kana bukata ne sai ka ɗauki aniya ka shiga a yi tare da kai. a dar et on continue et on le fait ensemble. Masu sauraro abin da ya sauka kenan sai kuma a tarbi Musa Hassan da labaru a halshen zabarmanci. Assalamu alaikum.